انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين حقيقه kai ya wannan manzo ba ka jiyar da matattu waɗanda zukatansu suka mutu saboda kafircewa Allah kuma ba ka jiyar da kurame gaskiyar da kake kiransu zuwa gare ta idan suka koma suna masu juya maka baya